This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Hawa Sharif tare nake da Baba Yakubu Mal'iri da sauran abokan aiki cikin shirin na yammacin yau Talata bakwai ga watan Mayu shekarar da da ashirin hudu Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai. Tawa ma'aikatan tsaron Isra'ila ta faɗa yau Talata cewa ta karɓe iko eh, Rafa wani bangare da ke tsakanin Gaza da kuma wato ƙasar Misira. a yau talata ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojin tsaron saman sun harbo wani jirgi mara matuki na ƙasar ukraine a yankin belgrade kana rahotannin farko na cewa akalla mutane biyu sun mutu kana wasu 20 sun jikata a wani hari da aka kai da buka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin china kanun labarin kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin za a je da gwamnati da masu ruwa da tsaki suka karyata irin gutsurutsumar da aka ta yi kan batun kafa sansanonin sojin kasashen yammaci a najeriya sai yanzu ga muka ba mu bukatan wani daga waje ya kawo mana sojoji nan muna da isassun sojoji a ƙasa abinda muke bukata kayan aiki haka zalika muna tafa da rahoto kan yadda shugaba patrick stalin na benin ya hana fara jigilar ɗanyen man nijar daga tashar jirgin ruwa ta same a jamhuriyar ta benin zuwa ƙasashen duniya mu da benin akwai wata komishin wadda aka ce ma benin niger ya kamata a tara a zamna a tattamna a ga ne matsalar sai a kasance da mu domin jin karin bayani akan waɗannan da masu ran rahotanni da ke tafe kamar kowane yammacin talata yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki tare da muhammad hafiz baballe har ma da sakonnin masu sauraro amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa yau talata cewa ta karɓe ikon Rafa wani bangaren Gaza da ke tsakanin zirin Gaza da ƙasar Misira wuni guda bayan umarni da aka yi wa dubban Falasɗinawa su bar wurin da kuma ƙaddamar da farmaki ta sama babu ƙaƙƙautawa. Hare-haren Isra'ila na zuwa ne bayan 'yan kwanaki da jama'an isra'ila suka ce wajibi ne su kaddamar da farmaki domin cimma manufarsu ta yin galaba akan hamas yayin da amurka da majalisar ɗinkin duniya suke kashe kashedi cewa kaddamar da hare-haren a inda akwai ɗimbin fararen hulan falasɗinawa ka iya haddasa mummunan bala'in jin kai ina jin tsoron wannan zai haifar da asarar rayuka da dama fararen hula za su mutu sosai duk abin da suke faɗa dai babban jami'in kula da manufofin harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph burrell ya faɗa wa manema labarai cewa babu inda akwai kariya a gaza kakakin ma'aikatan harkokin wajen china lin jian ya yi nuni da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi yayin da china ke kira ga isra'ila ta dakatar da hare-harenta a kan gaza kana ta yi duk mai yiwuwa ta dakile mummunan matsalar jin kai a zirin gaza kakakin hukumar ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya james lark ya faɗa wa manema labarai a yau talata cewa isra'ila ta rufe hanyoyin shiga rafa da karim shalom lamarin da ya datse muhimman hanyoyin guda biyu da ake bi da kayayyakin jin kai zuwa cikin gaza a yau talata ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojinta na sama sun harbo wani jirgi mara matuki na ukraine a yankin belgrade harin jirgin shine na biyu da aka kaddamar a kan belgrade a cikin ƙasa da sa'o'i goma sha biyu bayan da rundunar saman rasha ta ce ta harbo wani jirgi mara matuki a cikin dare gwamnan yankin belgrade ya ce kararrawa ta kada amma dai kuma bai karin bayani ba a game da barnar da buraguzan jiragen suka haddasa yankin belgrade da yana kan iyakar tsakanin rasha da ukraine ne wani wato wuri ne kuma da hare-haren ƙasar ukraine ya fi aunawa a cikin daren jiya litinin rasha ta yi barazanar cewa za ta auna tungar sojan birtaniya a cikin ukraine da ma ina idan ukraine din ta yi amfani da makamai mai linzami mai cin dogon zango da birtaniya ta bata domin ta auna rasha rahotannin farko na cewa akalla mutane biyu ne suka mutu kana wasu 20 suka jikata a wani hari da aka kai da wuka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin china harin ya auku ne a karamar hukumar Xinjiang a lardin Yunnan. Rahotanni na cewa an kama mutumin da ake zargi da kai harin. a cikin 'yan shekarun nan dai ana samun hare-haren wuka da dama a china har da wani da aka kai a cikin watan yuli a kudu maso gabashin guangdong inda aka kashe mutane shida a kanan mutum ɗaya jikata a wani harin da aka kai a asibiti wato aka kai a karamar makaranta na yara 'yan mitsi-mitsi An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu leƙa giwa Afirka wato Najeriya. Inda biyo bayan gutsuru tsoma da aka yi ta yi kan batun kafa sansanonin sojin ƙasashen yammaci a Najeriya. Yanzu dai gwamnati da rundunar sojin ƙasar sun ce babu wani shiri na gayyato sojoji daga ƙasashen waje zuwa cikin ƙasar. Daga Abuja ga wakil Hassan Maina Kanda da ƙarin bayani. Tun dai lokacin da kasashen yankin Sahel na Niger, Mali da Burkina suka kori sojojin kasashen yammacin Turai daga su ake ta yama didin cewar Faransa da Amurka na son kafa sansanonin sojin su a arewacin Najeriya. Ko da yake ministan labaran Najeriya Idris Mohammed ya fito karara ya bayyana cewar Najeriya ba ta da niyyar baiwa kasashen waje kafa sansanin soja a cikin ƙasarta. To sai dai kuma duk da haka wannan nuna fargaba ya ci gaba inda har wasu mashawaran mutane daga arewacin Najeriya suka aiki wa gwamnatin Najeriya da wasikar kin amincewa. Akan haka na tuntuɓi babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa ko mai zai ce akan wannan batu? a wannan babu gaskiya wannan wani ne wannan ke mawalki Eh no batun Faransa na gaya maka na ce a'a ba lokacin ba batun yawa ba sai wani zamu dauki mutane su ce na gaya maka ba mu bukatan wani daga waje ya kawo mana sojoji nan muna da sassun sojoji a ƙasa abin da muke bukata kayan aiki na gaya maka cewa ko da kuɗin mu santan ko mun je siya ba mu samu tuni kuma kungiyar tuntuɓa ta arewacin najeriya wato arewa consultative forum ta yi maraba lale da wannan mataki na gwamnatin tarayya Profesa MT Baba shi ke zama kakakin wannan kungiya. Wannan mun yi murna da jin haka don ko raɗi da aka kawo cewa gwamnatin tarayya za ta bar waɗannan ya tada mana hankali ba wani abu ba ne da za mu so mu gani ya kasance cewa ƙasashen waje an bazu sun zo sun kafa sansanin sojoji nasu a nigeria abinda ko ya sa haka waɗannan in sun yi haka suna yi ne ga nasu ƙuduri ba wai su taimaka mana ba kuma haka na faruwa ne bayan an kore su daga ƙasashe makwabtanmu da kuma mambobin ecowas wato burkina faso da niger abinda mutanen niger da burkina faso ba su so suke kyama mu ma ya kamata mu kyamanci haka don kuwa muna da kibla guda ga tarihi ga kuma al'adu addini da sauransu da muke hadawa da waɗannan uh, makwabta to ko ta wace fuska masana tsaro ke kallon wannan al'amari dr kabiru adamu shine shugaban kamfanin tsaro na beacon intel a takaice dai ko da menene Eh, tunda gwamnati ta hito ta ce babu wannan maganar to ina gani maganar ta tsaya a nan kenan ah, amma kuma yana nuna bukatar ita gwamnatin shugaba tinubu ta buɗe eh, kafa da dama na tuntuba wadda zai bai ba ta eh, dama na tabbatar da cewa ta saka bangarori ah, duka a cikin tafiyarta shugabanni da suka fito daga wannan bangaren wayanda suke rike da mukamai ah, ita gwamnatin Eh, kusan za a ce ya nuna gaza wasu na tabbatar da cewa eh, akwai kafa na tuntuɓa wadda zai hana irin wannan eh, wasiƙa buɗaɗɗiya tunda da akwai kafar kaga da ba su kai ga rubuta buɗaɗɗiya wasiƙa ba a takaice dai an shiga gangara na na kusan siyasa wadda idan ba ya taka ba zai iya jawo ƙwaraka tsakanin Eh, haɗakar da ake da ita eh, arewa da eh, kudu maso yammacin Najeriya. Yanzu dai abin jira gani shine yadda wannan batu zai kasance a nan gaba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. An gaida Hassan mai na kaina. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma gaba ya shigo da ci gaban labaran duniya. A yau talata ana ci gaba da aikin neman ma'aikata da suka makale karkashin wani bene da ake ginawa da ya rushe a wajen birnin Cape Town a Afirka ta kudu. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hudu. kimanin ma'aikatan gine-gine 75 ne ke aiki yayin da ginin ya ruguje a jiya litinin da rana a unguwar george mai tazaran kimanin kilomita 400 a gabashin birnin cape town wata sanarwa da jami'an birnin suka fitar ta ce sama da mutane 20 ne aka ciro su karkashin buraguzai yayin da har yanzu ba iya gano akalla wasu ma'aikatan ginin 50 ba sanarwar ta ce rukuni uku na ma'aikatan ceto ne suke gudanar da aiki a wurare guda uku a inda ginin ya rushe an kuma jibge karnuka masu sunsuno inda mutane suke domin ceto waɗanda suka tsire da ransu iyalan ma'aikatan ginin da ba a gano su ba sun taru a ofishin gwamnatin birnin domin jin labarin halin da 'yan uwansu ke ciki ana na ana gudanar da bincike akan makasudin rugujewar birnin ginin a ƙarshe amurka ta kori wasu 'yan ƙasar goma sha ɗaya da ke zaune a wasu sansanoni a arewa maso gabashin siriya inda dubban iyalan mutanen da ake zargin mayakan is ne ke zaune a cewar ma'aikatan harkokin wajen amurka a yau talata wannan shine kura mafi girma da washington ta yi daga waɗannan sansanonin ya zuwa yau in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata sanarwa mutane biyar a cikin 'yan kasar goma sha ɗaya an maida su a inda yara da waɗanda ba amurkawa ba suke zaune a irin wannan aikin amurka ta kuma shirya korar wasu mutane goma sha ɗaya mazauna sansanin takwas a ciki ƙananan yara ne zuwa ƙasar kanada da holland da kuma finland a cewar sanarwar. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc toma Dalla yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya wato Niger inda shugaban tata makwabciyar wato jamhuriyar Benin shugaba Patrice Talon ya hana fara jigilar wato danyen man Niger daga tashar jirgin ruwan Seme da ke jamhuriyar ta Benin zuwa kasuwannin duniya. domin jin musabbabin hakan ga suleiman mumin barma da karin bayani cikin wannan rahoto da ya aiko mana ta hanyar wata wasikar da suka aikewa wa jakadan china a ranar litinin 6 ga watan mayu ne hukumomin jamhuriyar benin suka sanar da daukan matakin hana jigilar danyen man nijar da ya kamata a fara fitarwa zuwa kasuwannin duniya wannan wata hanya ce da shugaba patrice talon ya bullo da ita da nufin matsa lamba ga hukumomin mulkin sojan Nijar don ganin sun buɗe iyakar ƙasar da ke ci gaba da kasancewa a rufe. Wata majiya a ma'aikatar man fetur ta ce ya zuwa wannan lokaci Nijar bata samu takardar da ke sanar cewa Benin ta ɗauki wannan mataki ba. To amma wani jigo a kungiyar Front Patriotic ta masu goyon bayan CNSP Bana Ibrahim na ganin matakin na Benin magana ce ta tsakaninta da China. yarjejeniya da ya kunshi eh, wannan bututu na mai kala biyu ne akwai wanda ya shafi kasanmu wanda ya tashi daga agadem zuwa ha iyaka da kasar benin akwai kuma eh, yarjejeniya na biyu wanda ya hada kamfanin nan na china da kasar benin barazanar kutsen da aka yi hasashen za a iya fuskanta daga dakarun da faransa ta girke a benin ne hukumomi suka ayyana a matsayin dalilin su na karfafa matakan da suka dakatar da zirga-zirga ta bangaren Nijar. Yayin da bangaren Benin ake kallon abin tamkar wani matakin huce takaici sakamakon yadda shugaba Talon ya kasance na gaba-gaba lokacin da sai da yawo ta kakaba wa Nijar takunkumi masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amuran ƙasa da kasa isu bubakar kado na ganin ya kamata ƙasashen biyu su jingine dukkan wani bambance-bambance don neman mafita kaninmu da benin akwai wata komishin wadda aka ce ma benin nijar ya kamata a tara su a zamna a tattauna a ga ne matsalar tunda harkar ta shahi tattalin arzikin ƙasa ta shahi talakawa da 'yan kasa ba harkar siyasa ba ce a zamna a tattauna a ga menene ke hana ruwa gudu kuma tun harin ma da aka kucece kucece tsakaninmu da benin muka ce an ga kamar abun bai yiwa a yi hanya ta fetur wadda za ta kai wancan na lomi a buɗe matacha ta mai nan gaya kuma a yi wani dan sec wanda za a zo ana sayan man mu. Tashar jirgin ruwan Kwatano ita ce mafi kusa da 'yan kasuwar niger kuma tana samun galibin kudaden shigarta daga hajojin da 'yan niger ke oda daga waje. saboda haka rufe iyaka a tsakanin nijar da benin yau akalla watanni tara mataki ne da ya matukar haddasa koma bayan tattalin arziki ga kasashen biyu makwabtan juna alhaji yakuba dan maradi shine shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar import export da dama akwai kayan mu da ke can benin wanda mu samu sun shiga hannunmu har yanzu kuma in wanga abun ya zo ya karu to ina ganin abun zai yi yawa kuma abun in ba a yi hankali bayan irin wannan tana samuwa to zai kai ma ga inda abin da ba a so tun da haka san akwai manyan kasashe wanda suka ɗauki alkawalin cewa sai sun ga irin yadda za su rikita mana al'amarinmu na cikin gida. A shekarar 2019 ne Nijar da China suka cimma wata yarjejeniya da kasar Benin. wacce a ta? aka amincewa kamfanin cnpc na haɗin gwiwar nijar da china ya shimfiɗa bututun mai mai tsawon kilomita kusan 2000 a wani yunkurin fitar da man ƙasar zuwa kasuwannin duniya aikin da ya kammala a Disambar 2023 da nufin fara lodawa a watan nan na Mayu daga tashar jirgin ruwan Seme. A watan Afrilun da ya shige gwamnatin Nijar ta sanar da cin bashin miliyan 400 na dala daga kasar China waɗanda za a biya da ɗanyen mai a tsawon watanni 12. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla masu arokar dai a shagala ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16,25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan muna intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci yayi da za mu koma gona. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baballe ke gabatarwa. yayin wata ziyara aiki da ya kawo birnin washington dc na amurka gwamnan jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin najeriya malam umar namadi dan Modi ya yi wa abokin aikin sarfil hashim gumel karin bayani kan irin matakan da suke ɗauka da ragewa al'ummar jihar jigawa raɗaɗin talauci da suke fama da shi to alhamdulillah ah, gaskiya ne harka ah, talauci ya yi yawa Ah, kuma kamar yadda muka faɗa a wannan kwanakin da muke ta yi shi kansa talaucin nan yana ɗaya daga cikin dalilin da ake samun wannan ah, rashin matsalar tsaro saboda haka mu a matsayinmu na gwamnati da muka shigo mun zauna mun duba mun ga cewar to ah, mu da jihar jigawa jiha ce ta manoma saboda haka wani abu da za mu yi mu ga cewar an rage wa mutane raɗaɗin talauci shine mu ga yadda za mu haɓaka harkar noma saboda haka wani ya sa muka tashi ka'in da na'in muka tsaya muka ga cewar ya kamata mu inganta wannan harkar noma a wannan jiha tamu da farko dai muka zo muka sayi muka duba me ake bukata me ya kamata me me ya kamata mu ba mutane so muka zo da farko abin da muka yi da farko lokacin da damana ta zo muka sai taki kamar kusan tirela 200 sannan muka sayarwa manoma a cikin sauki muka rage kusan kashe 40 daga cikin wannan kuɗin takin domin mutane su samu su yi noma kuma alhamdulillah mutanen mu sun shiga sun samu noma muka zo muka sayo tantan kusan eh, ta noma kusan guda 60 ah, su ma aka dan su taimaka a taya mutane su samu su yi rika aiki kuma aka sa farashi mai sauki inda mutane za su karɓi tantan nan ta je ta musu aiki haka muka sayi abin da ake kira combined harvesters guda goma su ma mun saye su muka ba manoma domin su waɗannan su duka waɗannan abubuwan da muke sannan kuma akwai muna yi wa manoman mu duka kowace gona za a mata rijista a baka satifiket ɗinka wannan duka muna yi ne domin mu fi sa tsari mai dorewa domin a harkar noman nan sannan za ga cewar muka zo muka shiga harkar noman alkama din nan alhamdulillahi wannan harkar da muka shiga harka ce da gwamnatin tarayya da afirkan da bankin afirka suka sa hannu wanda yake a wannan abun kusan kadada eh, dubu da ashirin aka ba najeriya baki daya amma mu jihar jigawa kadada dubu arba'in aka bamu amma dai ko a lissafin murmurka na karshe na baya bayan mun noma kadada dubu hamsin da biyar su mutanenmu sun samu wannan wannan taimakon da aka kawo daga gwamnatin tarayya an ba da kashi hamsin tallafi na kashi hamsin saboda haka kuma manomi zai biya kashi hamsin da muka zo muka duba a jihar sai muka ce to matsalar da mutanen suke ciki na talauci ba za su iya biyan kashi hamsin din nan ba saboda haka sai eh, gwamnati ta shiga ta samu yarjejeniya da kamfanin nasal suka zo suka ce to za su biya wa manoma kashi saba'in da biyar daga cikin wannan kashi hamsin din sannan ah, kuma su manoma su biya kashi ashirin da biyar su kaga wannan gwamnatin jiha ta tsaya musu to yanzu dai noman alkama da aka yi a jihar jigawa alhamdulillah mutane sun samu amfani kuma alhamdulillah muna wa mutane manoman jihar jigawa godiya dan yanzu har sun fara biyan wannan bashin da aka ba su. to za a iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu ga wannan shirin noman alkama da jigawa ta yi kenan kwarai da gaske kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma ai mu yanzu a shirye muke mu rubanya abin da muka yi a wannan shekara don wannan shine yasa muka tafi kasar Ethiopia kowa san yadda kasar Ethiopia ta shahara a kan noma alkama muka tafi da ma'aikatan mu muka je muka zauna kusan kwanan mu biyar a can ana tattaunawa ana nuna mana abubuwan da suka yi kuma alhamdulillahi mun gano dabaru kala-kala wanda zamu zo mu haɓaka noman alkama a jihar jigawa kuma insha Allah rabbi kamar yadda muka rike kambun nan na noman alkama a najeriya insha Allah za mu ci gaba da rike wannan kambun za mu ci gaba da haɓaka shi kuma mun tattauna da mutanen afirka development bank sun nuna sha'awar sun ga abin da muka yi sun ji daɗi kuma sun ce in allah yarda su taimaka mana mu ga cewar mun haɓaka wannan noman alkama su kaga wannan idan muka tsaya akan harkar noman nan a jihar jigawa in allah da zamu fita fitar da mutanenmu daga talauci bayan harkar noma a zo da muka zo muka kafa wata eh, hakuma ta ɗaukar ma'aikata da kuma sama ma'aikata abin yi eh, matasa abin yi eh, wannan hakuma da muka kafa ta daga lokacin da muka kafa ta sai muka ga cewar to ita wannan hakuma yadda za ta yi ya kamata mu yi ta ta hanyar da ba sai ka san wane ka san wane za ka samu wannan taimako ko tallafi ba saboda haka suka zo suka bude uh, abin nan a yanar gizo duk wani mutumin da yake ka shiga wani yanar gizon ka rubuta ga sunanka ga abin da ka karanta ga abin da kake bukata ko ma baka karatu ba ka ci ga sana'ar da kake so ka yi a yanzu nan da nke gaya maka uh, kusan hukumar nan ta ta ba mutane kusan sama da dubu shida a tallafi kala kala kala kala an ba mata kusan guda dubu ko an ba shi dubu hamsin hamsin an ba matasa guda dubu ɗaya da ɗari biyar ko an ba shi dubu hamsin hamsin sannan akwai kuma matasa da abin nan da aka ba su kusan dubu hudu da dari takwas da wani abu su ma da aka ba su dubu hamsin hamsin sannan akwai kuma na e, nakasassu kusan guda dubu daya su ma da aka ba su dubu talatin talatin duka wannan an ba su taimako domin kowa ya tsaya ya tsaya da kafarsa domin bayan haka kuma ita hukumar ta yi ba matasa horo akan sana'o'i daban-daban kusan matasa dubu biyu yanzu an ba su eh, horo daban-daban a ah, misali akwai mutum kusan dubu ɗari biyu da tamanin da bakwai da aka dauka daga kowace mazaba a jihar jigawa aka koya musu harkar aikin gyaran famfo sannan kuma kowa aka bashi kayan aikin gyaran famfon nan sannan kuma kowa aka bashi babur domin a cigaba saboda haka wannan ya taimaka kwarai da gaske wajen samun matasa aiki su wannan hukuma tana nan tana ayyukanta wanda yake ayyukan da take yi a gaskiya ya sa matasa sun yarda cewar gwamnatin nan a shirye take da sa su akan wani tafarki mai ɗorewa. masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar yanzu a madadin gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi dan Modi da abokin aikin Sarfil Hashim Gumel sai kuma Jule Discretion da ta taimaka ta mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. An gaida Muhammad Hafiz Babale masu tsaro yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau naka ne baban gida buba fajewa. ka ce salam ya hausa muna allah wadai da wani harin bindiga da ba a san daga inda ya fito ba da ya fada gidan gwamnatin jihar kano inda ya raunata wani dan jarida don haka muna kira ga mai girma gwamnan jihar kano abba kabir yusuf da kwamishinan 'yan sanda da su gaggauta gudanar da bincike domin gano inda aka yi harbin a kuma hukunta wanda ya yi shi sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga comrade ilyas yakubu digawa jihar bauchi nigeria ka ce mamba a ƙungiyar muryar matasan afirka da isa jikan mai saje turo sai sanusi madattai da magaran da haddabi mai kwamfuta mai yama sai bulama cellumi gallaba da comrade ilyasu m ilyasu gulawa to da fatan na faɗi sunayen daidai kamar yadda na gansu a rubuce inda kuka ce salam ya hausa muna yin tir da allah wadai akan hare-haren da sojojin isra'ila ke ci gaba da kaiwa akan falastinawa a yakin da ake yi a zirin gaza kuka ce ya kamata manyan kasashen duniya su ji tsoron allah su daina goya ma isra'ila baya tana kashe falastinawa a gaza muna fatan allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a yankin gabas ta tsakiya da ƙasashen mana afirka da ma duniya baki ɗaya to amin sun amin sako na gaba naka ne hamidu kalalabuwa jihar difa jamhuriyar niger ka ce salam ya hausa da fatan kowa yana lafiya ka ce ni har yanzu kukana kan tsadar rayuwa ne a mu na niger da najeriya mu yanzu haka a garinmu na kalalabuwa komi na shago an ƙara mashi farashi kayan abinci irin su shinkafa mai fulawa da sukari duk farasinsu su ya ƙaru sako na ƙarshe da lokaci ba mu damar ɗauka a yau naka ne shehu adamu rijau inda ka ce salam ya hausa a gaskiya ko a mafarki ba mu taɓa tunanin cewa za mu sayi litar man fetur sama da naira ɗari biyu ba a najeriya sai gashi a yanzu muna sayan lita ɗaya akan naira dubu ɗaya da biyu. ka ce allah ya kyauta amma fa a gaskiya an ci amanar talakan najeriya to sai a ci gaba da aiko mana saƙonni masu ma'ana ta kafar da aka saba sai an ji manku da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. ma'aikatar tsaron isra'ila ta faɗa yau talata cewa ta karɓe ikon rafa wani bangaren gaza da ke tsakanin zirin gazan da ƙasar misira wuni guda bayan wani umarni da aka yi wa dubban falasɗinawa da su bar wurin da kuma ƙaddamar da farmaki ta sama babu ƙaƙƙautawa hare-haren isra'ila na zuwa ne bayan makonni da jama'an isra'ila suka ce wajibi ne su kaddamar da farmakin domin cimma manufarsu ta yin galaba a kan kungiyar hamas yayin da amurka da majalisar ɗinkin duniya suka yi kashedi cewa kaddamar da hare-hare a inda akwai ɗibbin fararen hulan falasɗinawa ka iya haddasa mummunan bala'in jin kai a yau talata ma'aikatar tsaron saman rasha ta ce sojojinta sun harbo wani jirgi mara matuki na ukraine a yankin belgrade harin jirgin shine na biyu da aka kaddamar a kan belgrade a cikin kasa da sa'o'i goma sha biyu bayan da rundunar saman rasha ta ce ta harbo wani jirgi mara matuki cikin dare gwamnan yankin belgrade da ya ce ƙararrawa ta ƙada amma kuma bai yi ƙarin bayani ba game da barnar da buraguzan jirgin suka haddasa rahotannin farko na cewa akalla mutane biyu sun mutu kana wani wasu mutane 20 sun jikata a wani hari da aka kai da wuka a wani asibiti da ke kudu maso yammacin china harin ya auku ne a karamin hukumar xinjiang a lardin yunan rahotanni na cewa an kama mutumin da ake zargi da kai harin a yau talata ana ci gaba da aikin neman ma'aikata da suka makale karkashin wani bene da ake ginawa da ya rushe a wajen birnin cape town afirka ta kudu lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hudu kimanin ma'aikatan gine-gine 75 ne ke aiki yayin da ginin ya ruguje a jiya litinin da rana a unguwar george mai tazaran kilomita 400 a gabashin birnin cape town wata sanarwa da jami'an birnin suka fitar ta ce sama da mutane 20 ne aka ciro karkashin buraguzai a na benin yayin da har yanzu ba iya gano akalla wasu ma'aikata na ginin guda 50 ba sanarwar ta ce rukuni uku na masu aikin ceto ne ke gudanar da aiki a wurare guda uku a inda ginin ya rushe ana an kuma jibge wasu karnuka masu sunsuno inda mutane suke domin ceto waɗanda suka mutu waɗanda suka tsira da ransu. To madalla masu saro da haka kuma muka kaga karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi. Daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba kuma Makeri da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ku.